Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da su kaɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin kuma su saurare sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirye-shiryen namu na wannan yammaci waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu ka muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 21 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha biyu ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu kokon sun cewa shekaru 1382 sa gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya bayan kwanaki biyu da shahadar imam hussein alaihi salam da sauran iyalan gidan manzon allah da suke tare da shi da kuma sahabbansa a yankin karbala rana irin ta yau an bezne gawakinsu masu tsarki a wannan wuri da aka kashe su bayan shahadar imam hussein alaihi salam da 'ya'yansa da sahabansa sojojin yazid dan ma'awiya sun daddatse kawunan su sun tafi da su zuwa wurin yazid dan ma'awiya da ce kuwa har da kan imam hussein alaihi salam hakanan kuma sun yi musu musula a gawawakin su saboda haka ne ma a lokacin da kabilar bani asad waɗanda su ne suke zaune a kusa da yankin karbala suka zo suka yi musu jana'iza ba su iya gane mutanen da suke a wurin ba da kuma sunayensu amma kamar yadda zo a cikin wata ruwaya cewa a lokacin da imam zainal abidin alaihi salam dan imam hussein alaihi salam ya bayyana a wurin kuma ya faɗa wa kabilar bani asad sunayen dukkanin mutanen da aka kashe tare da nuna gawakinsu ɗaya bayan ɗaya sannan aka yi musu jana'iza. masu saurari ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan agustan shekara ta 1965 bakakken fata suka fara gudanar da wata zanga-zanga a jihar alabama da ke kudu maso gabashin kasar amurka domin neman kawo ƙarshen nuna bambanci tsakanin fararen fata da bakakken fata da ake a kasar amurka da kuma ba su damar bayyana ra'ayinsu kamar kowane ɗan ƙasa tun a cikin shekara ta 1955 ne dai aka kafa kungiyar fafutukar neman 'yancin bakaken fata da kuma neman daidaito tsakaninsu da sauran 'yan ƙasa fararen fata inda sakamakon yadda wannan zanga-zanga ta bazama a cikin wasu sassa na amurka ta kuma samu karbuwa hatta a tsakanin wasu fararen fata waɗanda ba su amince da cin zarafin bukaken fata ba da kuma nuna musu wariya a latilas a shekara ta 1968 aka amince da daftarin doka a hukumance a majalisar dokokin ƙasar amurka wanda ya amince da hakan daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan agustan shekara ta 1944 aka buɗe taron dunbar Town Acts wanda ya bayar da damar kafa majalisar ɗinkin duniya an gudanar taron ne jin kaɗan bayan faɗuwar daular nazi ta ƙasar jamus ƙarshen jagorancin adolf hitler wanda hakan ya kawo ƙarshe a yakin duniya na biyu kuma taron ya gudana ne a jihar columbia ta kasar amurka tare da halartar shugabannin kasashen amurka birtaniya china tare da soviet da suka tattauna akan samar da wani tsari wanda zai hada al'ummomin duniya domin samun zaman lafiya da kuma hana ukuri yaƙe-yaƙe da saka dokoki da ka'idoji waɗanda za su kare haƙƙoƙin al'ummomin duniya baki ɗaya wanda a bisa wannan tsari ne suka cimma matsaya kuma akan sani aka kafa majalisar ɗinkin duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz talatin shirye shiryenmu mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su dubban 'yan kasar afghanistan mazauna birnin london na birtaniya sun gudanar da zanga-zangar yin allah wadai da mulkin taliban a kasar iran kuwa 'yan majalisar dokoki sun gode wa jagoran juyi na kasar kan ayyana dan ahalus sunna a matsayin babban hafsan sojojin ruwa na kasar Ƙungiyar kwallon kafa ta Juventus a kasar Italiya ta ce Ronaldo zai ci gaba da kasancewa a ƙungiyar. To yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke. dubban 'yan kasar afghanistan mazauna birnin london na kasar burtaniya sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a yau a kan titunan birnin domin yantar da allah wade da mulkin kungiyar ta taliban a kasar su kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa a yau asabar dubban dubatar 'yan kasar afghanistan mazauna birnin london na kasar burtaniya sun bazama a kan manyan tituna na birnin suna rera taken yantar da allah wade da kwace mulki da taliban ta yi a kasar afghanistan baya ga hukuma 'yan kasar ta afghanistan waɗanda suke gudanar da zanga-zanga sun yi allah dai da matakin da kasashen turai suka ɗauka na nuna rashin katabasu kan wannan batu inda suke bayyana cewa akwai haɗin baki a tsakanin kasashen turai a cikin abin da ya faru musamman ma dai amurka da kuma burtaniya don ranar lahadin ta gabata ce dai taliban ta sanar da kwace iko da birnin kabul fadar mulkin kasar daga bisani kuma ta shelanta cewa ta kifar da gwamnatin kasar 'yan majalisar dokokin kasar iran wakilan ahal sunna sun mika saƙon godiya ga jagoran juyin halin musulunci na kasar akan ayyana ɗan ahal sunna a matsayin babban hafsan sojojin ruwa na kasar iran tashar press tv ta bayar da rahoton cewa a cikin wata wasiƙa wadda 'yan majalisar dokokin kasar iran wakilan ahal sunna suka aike wa jagoran juyin hali ayatollah said ali khamenei sun yi guda ta musamman akan ayyana ɗan ahal sunna da ya yi a matsayin babban hafsan sojojin ruwa na ƙasar iran baki ɗaya a cikin wasikar 'yan majalisar wakilan ahal sunnan sun bayyana cewa ɗaukar wannan mataki da jagoran junju halin musuluncin yayi na sanya ahal sunna akan wannan matsayi da ma wasu mukamai daban-daban a ƙasar hakan na nuni da cewa tsiraru a ƙasar ba sani ya ware ba ne a ranar alhamis da ta gabata ce dai jagoran junju halin musulunci na iran ya ayyana admiral sharam irani wani haifafen birnin sanandaj kuma halin sunna a matsayin babban hafsan sojojin ruwa na kasar iran baya ga hukuma a nasa bangaren sabon shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi alkawalin cewa zai bayar da wasu manyan mukamai a cikin gwamnatinsa ga iraniyawa halin sunna domin su kara samun wakilci a cikin dukkanin harkoki na gudanarwa a kasar Ta jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo ku ne daga hausa radio voh a birnin tehran dakarun sa kai na nijiba guda hudu ne suke shahada a yau a wani gumurzu da suka yi da 'yan ta'adda a kusa da birnin bagadaza na kasar iraki rahotanni da kasar irakin dai sun tabbatar da cewa a yau an yi gumurzu mai tsanani tsakanin dakarun sa kai na hashi da sha'abi da kuma su gungun 'yan ta'adda a garin tarimiya wanda yake cikin gundumar kazimiya a kusa da birnin bagadaza bangaren yaɗa labarai na dakarun nijiba ya sanar da cewa dakarun nijuba reshen rundunar hashi da sha'abi ne dai suka shahada a gumurzan da aka yi da 'yan ta'addan kungiyar najaba na ɗaya daga cikin mahimman bangarori na dakarun sake na da sha a ƙasar iraki waɗanda suka bayar da gagarumin rawa wajen fatattakar 'yan ta'addan da'ish daga ƙasar mai hurda 'yan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta juventus ya sanar da cewa cristiano ronaldo zai ci gaba da zama a kungiyar sabanar ɗayar ɗin da ake ta yaɗawa akan cewa mai yiwuwa ya koma kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid gidan don faransa ba da rahoton cewa a yan ganawa da manema labarai kafin karawar da za su yi da kungiyar kwallon kafa ta udinese mai horar da 'yan wasan na kungiyar kwallon kafa ta juventus ya ce ya tattauna da tauraron dan wasan kuma ya tabbatar masa da cewa zai ci gaba da buga wasa a kungiyar kwallon kafan ta juventus sannan kuma ya bayyana cewa ronaldo yana ci gaba da gudanar da atisayi tare da sauran 'yan wasa na juventus tare da halartar dukkanin shirye-shirye da suke yi na fara sabuwar kaka duk da raɗe da ake ta yaɗawa a kafofin yaɗa labarai na cewa har yanzu bai tantance makomarsa ba duk da rashin halartar wasan sada zumuntar da suka yi da matasan kungiyar kwallon kafa ta Juventus a ranar Alhamis da ta gabata. Mai horar da 'yan wasan na Juventus ya ce Ronaldo yana shirye domin yi wa kungiyar wasa tsawon shekaru hudu wanda kuma wani ita ce shekara ta karshe da kwantaragin sa zai kare. Kalaman manajan na zuwa ne banda da Ronaldo wanda ya zira wa kungiyar kwallon kafa ta Juventus kwallaye 29 a bara ya fito fili ya watsi da jita-jitar cewa yana shirin koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na afirka a yau afirka a yau barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na afirka a yau shirin wanda a cikin same muke muku yan batutuwa da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka inda muke tuna da malamai da masana suke mana bayanai tare da yin karin haske game da wannan batutuwa inda a yau shirin namu zai yi tsokaci ne game da garin da babban bankin duniya ya yi game da irin yadda wasu daga cikin kashin afirka bashi ya kai musu har wuya ciki kuwa har da najeriya da fatan masu ya sun ci tare da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarar shirin. Idan masu ware suna iya tunawa tun a farkon shirin mun bayyana muku cewa wannan shirin zai bayani ne game da rahoton da bankin duniya ya fitar inda ya gargadi game da halin tsaka mai wuya da wasu kasashen afirka guda tara suke ciki saboda matsalancin bashi da suke ci da ya yi musu yawa ya kai musu har wuya wanda dama daga cikinsu sauran kiris a haramta ba su bashi saboda abin ya kai musu har wuya kuma ya kai makura bankin duniya ya bayyana najeriya a matsayin ƙasa ta biyar da ta fi karɓar bashi daga gare shi bayan da gwamnatin ƙasar ta ciyo bashin kuɗi da yawan sai kai dala biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari bakwai kwatankwacin kimanin naira tiriliyan hudu da biliyan ɗari takwas da goma sha shida rahoton bankin duniya ya bayyana indiya a matsayin ƙasar da ke kan gaba a tsakanin masu karɓar bashin inda yanzu haka bashin da ke kanta ya kai dala biliyan ashirin da biyu sai kuma bangladesh a matsayin ta biyu bayan karɓar jimillar bashin kuɗi da yawan shi ya kai dala biliyan goma sha takwas yayin da pakistan ke nauyin bashin dala biliyan goma sha shida da kusan rabi dalar amurka biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari bakwai kwatankwacin naira tiriliyan hudu da miliyan ɗari takwas da goma sha shida da ke kan najeriya kusan kashi ɗaya bisa uku na kasafin kuɗin ƙasar kenan na shekara ta da muke ciki wanda ya kai naira tiriliyan goma sha biyar da sauran biliyoyi ƙasashen afirka da ke bin bayan najeriya wajen nauyin bashin bankin duniyar sun haɗa da habasha mai dala biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari biyu kenya kuma mai dala biliyan goma da miliyan ɗari biyu sai kuma ƙasar tanzania wadda ke da dala biliyan takwas da miliyan ɗari uku ƙasa ta tara wajen nauyin bashi a afirka ce ghana mai dala biliyan biyar da miliyan ɗari shida sai uganda da ke da bashin dala biliyan hudu da miliyan ɗari hudu. To a kan wannan batun na tuntuɓi Malam Sama'ila Bello wani mai sharhi kan haukin tattalin arziki a Najeriya inda ya mana karin bayani kamar haka. Kamar yadda aka sani akwai wato kasashe a duniya a waɗanda suke ciwo bashi shuka daga ƙasashen waje wanda akwai bankuna a bankin duniya World Bank da kuma wato cibiya ta lamuni wanda ake kanta IMF. da kuma sauran bankuna na cigaba bambancin imf da world bank da sauran bankuna na cigaba gaba shine sauran bankunan duka suna a world bank da imf suna ba da bashi ne ma kasashen waje kuma gwamnatoci kawai ba sa ba ma wato kamfanoni ko kuma kungiyoyi kamar civil societies sannan banda haka a sauran bankuna kuma na cigaba su suna ba da wato kasashe ne bashi amma kuma irin nasu bashin ya da sharuɗa na cewa lallai dai a kashe kuɗin a wasu ɓangarori na tattalin arzikin ƙasa misali in aka ce bankuna ne na cigaba ta sukan iya ba da bashi su tilasta ma ƙasa cewa bashin na noma ne ko bashin na ɓangaren ilimi ne ko bashin na ɓangaren kiwon lafiya ne amma shi a bankin wato lamuni na duniya shi ba ruwan shi yana ba da ruwan zallan kuɗi ne to sai dai waɗanne ƙasashe da hukumomi ne suke bin najeriya bashi ofishin kula da basu na najeriya dmo ya fitar da alƙaluman bashin da ake bin najeriya ofishin ya ce sabon bashin da shugaba muhammadu buhari najeriya zai karɓo zai sa bashin da ake bin ƙasar ya kai naira tiliyan talatin da shida da ɗigo uku to ga jerin hukumomin ƙasashen duniya da ke bin najeriya bashi zuwa 31 ga watan disamba na shekara ta ashirin da ta gabata to yanzu bari mu kamo kaɗan daga cikin irin waɗannan ƙasashe da hukumomi da ke bin ba najeriya ba su suka da farko dai akwai asusun lamuni na duniya mif sai kuma imf sai kuma ƙungiyar cigaban ƙasashen duniya wato national development association sai kuma bankin ƙasashen duniya na cigaba wato international bank of reconstruction and development bankin raya ƙasashen afirka african development bank gidauniyar raya sassan afirka african development fund sai bankin kasashen larabawa na, na a tattalin arzikin afirka arab bank for economic development in africa gidauniyar kasashen turai ta ci gaban afirka european development fund to wannan shine kaɗan ko kuma su ne kaɗan daga cikin bankuna ko kuma hukumomi da suke bin ko kuma hukumomi da suke bin najeriya bashi ko shakka babu annobar corona ta haifar da matsaloli da dama a tattalin arzikin duniya wanda kuma ya kawo cikas ga duk wani hasashe da gwamnatoci suke yi na kasafin kuɗi. Masana na gargaɗin cewa idan bashi yayi yawa to durkusar da ƙasa yake yi me kuma farfado da ita. Masana na ɗiga ayar tambaya game da hanzari da gwamnati ke kawowa wajen ƙaruwar rancen. Wasu na ganin cewa maimakon cin bashi don cike gurbin kasafin kuɗi kamata yayi gwamnati ta takaita kasafin kuɗin daidai ruwa daidai kurji yayin da wasu kuma ke ganin sai an hada da rance za a faɗa tattalin arzikin ƙasar domin bashi hanji ne yana cikin kowa bankin baya labari na duniya imf ya shawarci kasashen yankin sahara da su ƙara ƙoƙartawa a cikin ƙasashensu wajen ƙara narkawa jama'a harajin samun kuɗaɗen shiga daga cikin kasashen nasu idan ba a manta ba a baya wasu rahotanni sun bayyana cewa najeriya ta bijirewa shawarar bankin imf na karya darajar na karya darajar naira domin ceto arzikin kasar a kunyimi a desina da mashahuran masana 24 a duniya sun roƙi amurka ta taimaka a kaucewa barkewar yunwa a duniya masana sun ce ya dace matuƙa amurka ta shiga sahun kasashen duniya domin kawar da yunwa ta hanyar kafa gagarumin cibiya idan an je taron masar ɗinkin duniya kan abinci yunwa ta fi wa miliyoyin mutane barazana na kisa a duniya fiye da cutar corona domin idan jikin mutum babu abinci to magani ma ba zai amfani ko tasiri a jikinsa ba abinci da kayan sinadarin gina jiki abinci da kayan sinadarin gina jiki su ne rigakafin yunwa ya kamata mu yi wa duniya rigakafin yunwa in ji adesina a matsayinka na masanin tattalin arziki idan har aka taba idan har aka ta faru akan aka najeriya bashin take nema a matsayinka na masanin tattalin arziki idan har aka ta faru aka hana najeriya cin bashi ko kuma aka hana duk wata ƙasa ko wata hukuma ta bata bashi menene hakan zai kasance ko kuma menene zai biyo baya ita dai najeriya tana, so ta kirista fada wani yanayi na cewa an ci ciwo bashi shika da, suke so su wuce kima domin najeriya ta ciwo bashi da ya wuce fiye da tiriliyan hudu da digo kusan biyu wanda a cikin tsari na budget na bana na shekara ta 2021 shugaba buhari ya yi budget ne wanda ya zarce tiriliyan goma sha uku kuma a ciki najeriya ta cikin kasashen da suke dogare da danyen man fetur wanda abin da ake tsammanin cewa za a samu a cinikayyar man fetur idan aka samu bangaren wato a kudu maso, maso kudun najeriya ba su tada hankali ba ko ba su daga kayar baya ba cinikin ba zauce tiriliyan biyu da digo biyar ba sannan a kudaden haraji su ma ba za su wuce haka ba wannan ya nuna cewa budget din nan an mashi dogon buri wanda yake nuna cewa kacokan bashi ne kusan kashi ɗaya bisa uku wanda tsarin ciyo bashi na kasashen waje wannan alama ce ta matsala wanda ba a son ba hana ƙasa ta ci bashi ba a bangare guda kuwa hukumar samar da abincin masar ɗinkin duniya fao ta yi wani gargaɗi inda take cewa yunwa na darka ko arewacin najeriya da kasashe ashirin daban-daban na duniya wasu kasashen da hukumar fawo ta yi gargaɗin kuwa yunwa ta nausa kuma ta darkaka su sun haɗa da ƙasar afghanistan yaman congo sudan habasha haiti da kuma ƙasar syria a arewacin najeriya kuwa ana tsoron karancin abinci tsakanin watannin yuli da yuli da agusta sakamakon rikice-rikicen 'yan bindiga da boko haram a arewacin najeriya rahoton ya ce matsalar da aka fuskanta a shekarar ta gabata za ta iya nunkawa a wannan shekarar gwamnatin najeriya ta ki amincewa shawarar da bankin ya bayar bankin ba da lamuni na duniya ya bayar cewa wajibi ne kasar ta karya darajar naira domin ceto tattalin arzikin kasar najeriya ta bayyana cewa idan ta yi haka to jama'a za su ƙara shiga cikin sau uku sau za su ƙara shiga uku sau uku domin farashin kayan abinci da kayan masarufi da dukkan ƙananan kayan amfanin gida ga masu karamin karfi zai kara hauhawa ya zama yana neman gagare su cikin shirya ta gabata dai najeriya ta kai darajar naira domin cike wato gibin da ke tsakanin farashin kowa dan gashen ketare a kasuwanni waɗanda suka sha bamban da farashin gwamnati da ake bayarwa a bankuna hakan kuwa ya zo ne sanadiyar kwankwatsar da annobar cutar corona ta yi wa tattalin arzikin najeriya inda aka shafe watanni 'yan kasuwa masana'antu da cibiyoyin hada-hada na kasuwanci a faɗin ƙasar suna kulle sannan kuma a lokacin kasuwar ɗanyen mai a lokacin kasuwar ɗanyen mai a duniya ta tsaya cak ta yadda ko kyauta aka bayar da ɗanyen mai bawa mai bukata har ta kai ɗanyen mai bai kai darajar ruwan cikin tulun ɗan garuwa ba baya ga bankin imf na ba da lamuni ita kanta majalisar ɗinkin duniya tsokaci ta yi game da wannan batu tare kuma da yin gargaɗi inda take cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi kakkausan gargaɗi cewa ƙasashen afirka na buƙatar bijiyo da nagartattun tsare-tsare da kuma tallafi da ƙasashen duniya domin kaucewa wa matsalar da yankin ka iya shiga nan gaba kaɗan sakamakon tulin bashi da ƙasashen ke ciwowa ba kai ba tushe baya ga wannan gagarumar matsala sakamakon yawan cin bashi da ƙasashen afirka ke yi da ƙarshe dai yabon bankin duniya ya fitar da wasu sanarwa wanda ke nuna yatsa ga wasu ƙasashen afirka guda tara shirya da su yaya babba wato najeriya da ana kusa da a hana su bashi kwata-kwata saboda yadda bashin ya musu katutu. To ma saurare da wannan za mu kawo ƙarshen shirin namu sai a wata sadurar za ku ji mu ɗaukar sabon shirin amma kafin nan amma don wani su taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya cewa da kasancewa tare da mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan ta yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran. da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani wadda shugaban kungiyar muka zore jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da saƙon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu M Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi rabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare abdurashid abubakar akwai bamaina hannami mormorto akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim irom akwai ibrahim sd kusfa zaria da duk dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga ga dan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo h Hausa Tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan arziki na farko dai ina gaida isukun Dila Faki da Musa Hadirin Asuba da Kadora Diga ga dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai Ilyasu Ilyasu sai kuma Tahir M Tahir sai kuma shi kansa Barka Hassan mai gabatar da wannan shirye-shirye to ina muku fatan alkhairi. aban Jummai ne shugaban kungiyar Asusu Reshen Mailau wanda aka fi sani da Adamsi Tartar. Assalamu alaikum biyoyi Hausa mai albarka mai magana Abba Ma'ame Dumbaram daga Diba a Jambude Nijar karamar hukumar Gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman buniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji suskum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudu Mariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nijeriya Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe na yan uwa da amana arziki Ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran na Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gaida Yusuf Madatte da magaran akwai baba ya lefe da magaran baba ya gambo tumniya da magaran zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da hajarin asuba hema sabko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare ni Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shashin na Hausa na Radio PH murya jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan maɗattai da magaram. yau ina so ku bani dama ɗan gaishe-gaishe kamar su Ilyas Yakub Jigawi ta ɗau jihar Bauchi da su Aminu Mai Albasa su Aliyu jafar Inguru su ibrahim lara gabta sai ado salati goma annabi rizau shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram babaye gambo da magaram babaye lafiya shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tare da ringin ina gaida baba gana alhaji miciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isufu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo gida in gaida alarmu mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske gobe haske da karshe na gaida yan gari maɗabte baki daya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗabte da magarmu jamhuriyar nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi da hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas prezi kulabura a yanzu ce a garis jamhuriyar nijar eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki ɗaya eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida naku mai albarka musamman gare shi bukari agadas ina gaida shi akwai da digaga tahir m tahir akwai isa musa akwai mamman yakuba awashe ina gaida malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam a agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke agadas baki daya musamman mambarorin namu na ra'ayin su ci maza da mata ina gaida su bisfirezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usaini ra'ayin zuci ina gaida giran furar musa mai madara Zamfara. Eh, ina gaida kadar daga nan masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali a eh, amariwat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firezi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firezi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firezi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya. To kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu rarrai barkamu da warhaka ko barkamu saka da da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazazata don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radio bioh hausa da ke nan Binin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu nan jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namu na yau mun tuno da alama hafiz muhammad sa'id ne jagoran haida center for talent propagation da ke birnin kanan dabo inda zai tashi kan yadda mai biyu take fama da wahalhalun daukan nauyin cikin allama kan muke saurare bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad sakamakon kimar da mai ciki take da shi da wahalhalar da take ci ubangiji ya ce mu kyautata iyaye surar ahqaf aya ta goma sha biyar da surat lukman aya ta goma sha biyu allah ya yi wasiya da girmama iyaye kuma da ya tashi ba da misali sai ba da misali da wahalar da uwa ta sha na ciki wasainal insana biwaldaihi isana hamalata ummuhu kurhan wa wada'atu kurha da kuma wa wasainal insana biwaldaihi hamalata ummuhu wahanan ala wahanin wahala cikin wahala haka uwa take sha a wannan wata tara lokacin da aka zo haihuwarsa Shi ne lokacin da ya fi kowanne zaƙi ga miji da dangi amma shi ne ya fi kowanne lokaci haɗari da ɗaci ga mace a kowane lokaci za ta iya mutuwa a ƙasashe irin namu waɗanda masu kula da mata masu ciki za su iya zama suna cin abinci a kusa da matar da take nishi take ihu ana iya tafiya a mace aiki a batta jini yana zuba domin babu kima garan ɗan adam ba batun kisasi ga wanda ya kashe ta ba batun diya ga wanda ya kashe ta ya kashe kamar ya kashe kiyashin da tayar mota ta taka akan titi bata ma san ta taka ba lamari ne mai ɗaci mai zafi kaga yara ƙanana an yi sanadiyar mutuwarsu bisa sakaci sannan su masu zuwa asibitin lallai ne su ringa kula da cikinsu har ya girma su ringa zuwa asibiti suna au su ringa kula sosai sannan dangi su kula da farin cikin mai ciki da kwantar mata da hankali abubuwan da mai ciki ya kamata ta sha ko ta ci ya gabata a wannan yana da muhimmanci sosai waɗannan abubuwan da take ci ba kawai yaran cikin cikinta ba har ita kanta suna da muhimmanci gare ta tana haihuwa a bata dabino a bata madara domin ya zamanto ta samu sakina a cikin jikinta ranar da yaro yake zuwa duniya rana ce babba gare shi ranar ni'ima babba ga famili ranar karuwa babba ga al'ummar duniya manzon allah sallallahu alaihi wa ya tambayi ɗalibinsa imam ali domin ya jarraba zurfin iliminsa ya ce da shi faɗa mini farkon ni'imar da allah ya maka sai imam ali ya ce farkon ni'imar da allah ya min shine ya halitta ni ba tare na kasance komai ba kafin nan imam bakir amincin allah ya tabbata gare shi kamar yadda ya zo a cikin tuhaful okowul shafi na 292 na cewa ya kai ɗan adam kwanakinka guda uku ne ranar da aka haife ka da ranar da za ka shiga kabari da ranar da za ka fito daga gare shi zuwa ga ubangijinka ya ce ya girman wannan rana hakanan an rawaito da gare shi a cikin nasarar durra juz'i na ɗaya shafi na 345 da nusatun nazir shafi na 100 hadisi na tara cewa imam al-bakir na cewa idan za a haifa maka abin haihuwa ka roƙi ubangiji ya sanya shi mai maye gurbinka mai maye gurbin babarsa a rayuwarsa da bayan mutuwarsa ka roƙi ubangiji ya sanya shi mai gadon ka, mai gadon abin da ke bayan ka, domin mutum yana gadin babansa a rayuwarsa da mutuwarsa ma'ana mai ɗaukar takalifin nauyin abubuwan da ka riga ka bar masa a rayuwarka da kuma mutuwarka. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga ran radiyon boh da ke nan birnin tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayanin kan walimar haihuwa bayan kwanaki bakwai don haka ne ma girman wannan rana ya sanya ake son ai walima ta musamman a ranar da aka haifa mutum mana wannan walima din za a yi ta ne a ranar bakwai daga haihuwarsa sannan a yi masa kace a wannan rana ta bakwai wannan walimar tana kasancewa ne ta hanyar yanka masa rago babba a ciyar da mutanen gari a lokaci akan yi abinci na musamman a musu walima saboda haihuwa ba tare an haɗa ta da ranar akika ba muna iya komawa mallaya hada hulfaki juz'i na ɗaya shafi na ɗari da casin da hudu da alkafi juz'i na shida shafi na sha bakwai da shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya da juz'i na uku shafi na arba'in domin mu ga hukunce-hukunce daban-daban da suka shafi ranar haihuwar yaro amma sun hada da yi masa wanka wanda yake wajibi ne inda ba zai cutu ba a wata ruwaya sannan kiran sallah a kunnensa na dama da ya kama a kunnensa na hagu manzon Allah sallallahu alaihi wa yana ce idan aka yi masa haka zai samu kariya daga shaidan ya kasance idan an haifa masa abin haihuwa yana sa harshensa a bakinsa ya sanya masa yawon bakinsa mai albarka sannan ya ce ya ubangiji ina neman tsarinka da 'ya'yansa daga shaidan wanda yake jefafi. samun 'ya'ya masu gado yana daga cikin arzikin mutum mu duba mu ga addu'a annabi zakariya ka bani majibanci daga ‘ya'yana mai gado na wanda zai gaji Ali Yaqub a cikin surat Maryam. Sannan mutum biyar suna samun lada suna cikin kaburbura. Daga cikinsu akwai wanda ya dasa shukar dabino, ko ya ta shuka, ko wanda ya haka rijiya, ko wanda ya gina masallaci, ko wanda ya rubuta littafi, ko wanda ya bar ɗa na gari ne masa addu'a kamar yadda ya zo a cikin Bihar, juzi na ɗari da hudu shafi na casa'in da bakwai. wata ruwaya a cikin wasa'il juz'i na 31 shafi na 356 ya zo cewa annabi su ya tambayi ɗan uwansa ya aka yi kai aure alhali mun nisantar juna ya ce babana yakub ya umarce ni cewa idan kana da dama ka samu zuriya da take cika duniya da tasbihi ka yi a wata ruwaya a cikin bihar juz'i na 300 shafi na bakwai daga cikin arzikin mutum kasuwancinsa ya zama a garinsa abokan hudarsa su zamanto salihai sannan ya zama yana da ɗana gari da yake neman taimakon abubuwansa da shi hakanan ana son mutum ya zamanto yana da son yara sosai manzon allah amincin allah ya tabbata gare shi yana cewa ku so yara ku tausaya musu duba alwasa'il juz'i na 31 shafi na 483 a wata ruwaya allah yana yin rahama ga bawa saboda tsannin sansa ga 'ya'yansa ma dai mu duba inda muka yi muku nuni da shi shafin da muka yi nuni da shi wata ruwaya ta zo daga imam kazim amincin allah ya tabbata gare shi cewa babu wani abu da allah yake fushi fiye da fushi don an taɓa mata da yara so da mu fahimci kimar yara da mata mu fahimci darajar su a wajen ubangiji duba alwasa'il juz'i na 31 shafi na 484 hakanan ma a cikin bihar juz'i na 104 shafi na 97 ya zo cewa Allah ya yi wahayi ga annabi Musa a dutsen Sinai cewa annabi Musa ya tambaye shi wani aiki ne ya fi daraja wajen kai Ubangiji sai ce san yara don haka za mu garwaye sun zo da muhimmancin sumbantar yara da cewa duk wanda ya sumbanci ɗansa ko 'yarsa zai sami daraja tafiyar ta shekara 500 a cikin aljanna. Duba alwasa'il juz'i na 31 shafi na biyar san yara da san 'ya'ya na da muhimmanci sosai amma a fahimta sanda bai saba shari'a ba sanda ba zai kai su ga halaka ba sanda ba zai rusa musu tarbiyya ba domin so tana da ma'ana daban-daban akwai abin da yake so ne alhali kiyayya ce ba so ba ne a bisa hakika da sannan za mu gangaro bayanin ambatan sunan yara har mu zo kan batun kwance su da raba musu wajen kwana har zuwa wasannin su da abubuwan da ya kamata a koya musu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu rado ga shi dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islamic propagation da ke nan birnin kano godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai da ya yi mana a maimakon rediyon hajji da ke nan birnin Tehran ni a da shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH inda muke mai da hankali kan wani batu da dau hankalin duniya. To a ranar Alhamis da ta gabata ne aka gudanar da tarukan juyayen Ashura a sassan kasashen duniya da dama. domin tunawa da kisan gillar da aka yi wa imam hussein alaihi jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a karbala da sauran zuri'ar manzon allah da suke tare da shi a lokacin a kowace zagawar ranakun juyayen malamai musamman mabiya mazhabar ahlul baiti kan yi jawabai domin bayyana abin da ya faru na bakin ciki ga imam hussein alaihi a karbala shekaru arba'in bayan wafatin manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa don haka a shirin na yau za mu kawo muku bayanin da sheikh ahmed salisu lazare shugaban mabiya mazhabar shi'a a jamhuriyar nijar ya yi wa 'yan jarida wanda wakilar mu a mai na zainabu amadu ita ma ta samu halarta أعوذ بالله السميع العليم من والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون abinda za mu gabatar ma wannan al'umma shine juyayi da alhini da taya kuka da bakin ciki a akan abinda ya faru da gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama na kisan da aka yi ma 'ya'yansa a filin karbala 20 ga wannan wata na al-Muharram bayan shekara arba'in. da wafatin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abun takaicin da wannan al'umma da Allah ya aiko mata annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda tun farkon halitta har ta, Allah bai yi wani bawa na Allah da ya zama rahama ga al'umman nan ga halittar Allah gaba ɗaya irin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda ya zama kama ya wajaba ga halitta gaba ɗaya su gode wa manzon Allah su nuna wa manzon Allah so da ƙauna amma sai zama ita al'ummar da manzon Allah ya rayu tare da ita ita ta aikata wannan aika-aika kisan da aka yi ma Imam Husaini wuta ce a zukatan muminai wadda babu wani lokaci ba wata rana da za a ji wani sanyi-sanyi a kan wannan kisa Allahumma wala Allah sai ranar da Allah ya tayar da jikan annabi wanda zai ɗauki fansan jinin 'ya'yan annabi da aka zubar imamu mahadi na ke nufi a jalallahu ta'ala farjahu sharif wala Allah sai fa in wannan rana wala Allah wasu za su samu sassauci a zuciyar zukatansu abun tausayi ga wannan al'umma sai aka yaudari iyayenmu da kakananmu da abin da makasa gidan iyalan manzon Allah suka aikata sai aka maida ma wannan al'umma cewa wannan wata wata ne na annishuwa wata ne na murna wata ne na farin ciki har ma idan tabbashi ya kada tabbashi Allah zai yi dariya ranar da aka kashe imamu Hussaini alayhi salam wanda shi wanda ya sa a yi kashin tsinuwar Allah ta tabbata a kansa ya zidu da ma shi da ubansa da ma kakansa da ma duk zuriyarsu gaba daya kamar yadda Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Allah ya tsine mai Yazidu da dukkan Banu Umayya to kamar yadda ya murna yi farin ciki ya sha giyar sa yayi tilip aka kawo masa kan Imam Husaini yana bugun hakoran Imam Husaini yana faɗin laita ashiyahi bi badrin shahidu jattal hadraja min waqil asir la ahallu wa tahallu taraban thumma qalu ya yazidu la tasil qad qatalna alqawma min sadatihim وأتدلنا يوم بدر فأتدل لئب الطاشر بالملك ولا خبر جاء ولا وحي نزل وندا a wannan lokaci shi abin da yake faɗa yana cewa ina ma kakaninsa wanda aka kashe su a badar yau su taso su gani ya ɗauko musu fansar abin da manzon Allah ya musu a badar da uhudu shi yau ya ɗauko fansa yau ya kashe babba ɗan gidan manzon Allah kamar yadda aka kashe manya a badar da uhudu cikin kakaninsu kaga fansa ya ɗauka yana magana cewa banu hashimu sun taɓa mulki su a banu hashim su imamu husaini 'yan gidan manzon Allah sun tsokano fushin mulki to kuma sun haɗu da fushin mulki don haka shi ya yi biyan bukatarsa alhamdulillah bukata ta biya to sai zama yanda suka yi murna suka yi farin ciki sai aka mai da wannan al'umma ita ma wai murna take farin ciki take a irin wannan kwanuka wannan shine abin bakin ciki abin damuwa to amma Allah bai kama mutum da laifin abin da bai sani ba da haka ina tabbata ce muku kakaninmu da iyayenmu da suka gabata wannan bayani bai zo musu ba wallahi sun tafi a wurin Allah lafiya lau ba su da laifi amma wayanda wannan irin bayanai suka zo musu suka fahimci cewa wannan wata watan bakin ciki ne don haka kaga mu bakaken kaya muke sawa wannan lokaci lokaci ne na bakin ciki lokaci ne na juyayi lokaci ne na alfini lokaci ne na tsine ma makasa eh, iyalin gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba lokacin farin ciki da cika ciki ba ne. to su sun samu labari to wanda fa ya tsaya bai yi ba ya ci gaba da yin farin ciki to Allah zai hada shi da makasa Imam Hussein tabbat saboda me labari ya zo maka in ma labari bai zo maka in ma baka karanta ba don a littafai duk littafan mu littafan ahlus sunna ka ɗauka ka fara da albidaya an ahimmi yake ce masa kanzul ummal na muntakal hindi ka fara da tarifi tabari malamin da ya bar duniya na ahlus sunna ne ba shi'a ba ya bar duniya yau sama da shekara da dubu da ɗari ɗari ɗaya da talatin da ya bar duniya to a littafinsa tarifi tabari duk yi bayanin wayannan ababe yanda suka faru su alkamilu fi tarihi na ibn al-athir littafan ahlus sunna sun fi a kirga amma aka yaudare wannan al'umma malamanta suka ci amanarta sai aka ce wai yanzu in an karanta ayi shiru a daina faɗi in ka faɗi sai a ce ka zagi sahabbai abinda suka aikata sun aikata tabbat saboda waɗanda suka shugabanci kashe imamu Hussaini alayhi salam masu shugabancin dukkanin su sahabban annabi ne to a bisa la'akari da duka waɗannan bayanai da ka zo da su malam menene ya kamata um, musulmi su yi a irin wannan rana ta yau goma ga watan muharram goma ga wata ba ma goma ga watan almuharram kadai ba dukkan watan almuharram watan juyayi ne mu za ka ga a saman gidajenmu da wata almuharram ya kama bakar tuta muke kafawa kuma ta dawwama har ƙarshen watan safar watan maulidi ne ke zuwa mu cire bakar tuta mu sa koriya saboda murna da farin cikin zuwan annabi a duniya sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan al'umma ta yi farin ciki ne da farin cikin gidan annabi annabi ya yi kuka turar da an ka haifi imam Hussaini. A kan labarin cewa jibrilu ya bashi tabbacin al'ummarsa za ta kashe masa jikansa ya yi kuka imamu ali ya yi kuka fatimatu zahara ta yi kuka kai ko me zai hana ka yi kuka a irin waɗannan kwanuka misali ala sabili misali dan rika tijaniya ne shek ahmad tijani a littafinsa na irshadatun rabbaniya ya ce duk mumini shi kuka ranar ashura daidai iya imaninsa daidai iya sonsa da annabi da ƙaunar annabi amma yau abin bakin ciki abun takaici an juye hadafin Sheikh Tijani yau 'yan Tijaniya ne ke murna da farin ciki suna sa ɗinka manya-manyan riguna suna sa su yi tuwo mai kyau da miya mai kyau su kashe kaji ko su kashe raguna saboda su yi abinci su ci su walwala a wannan ranar da Sheikh Tijani ya ce kowa ya yi kuka a wannan rana. yaya kuke kallon tafiyar siyasar duniya a yau da yake irin wani lokaci akan dan taɓo batutuwan da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya to ita siyasar duniya zalunci ne yake kaɗa ragamarta inda ya ga dama kuma dama ai zalunci shine ya sabbaba kisan 'ya'yan manzon Allah kuma in ce ma ma'asuman wannan al'umma guda goma sha hudu zaluncin ne na wannan tsari na azzaluman magabata shi ya kawo kisansu ka fara da manzon Allah kansa manzon Allah kashe shi an kai ba mutuwar Allah da annabi yayi ba guba aka bashi ralle lahadi da daddare ralle tun ya bar duniya to haka ma imamu husaini alaihi salam to haka kuma duk mai bi duk wanda yace zai bi fikira irin ta gidan annabi to zaka ga ana masa barazana don haka muna ji muna gani abin da ake ma 'yan uwanmu a yaman ba gaira ba dalili muna ganin yadda aka hana zaman lafiya a gabas ta tsakiya irin su Syria da irin su Iraq muna ganin yadda aka shigo mana nan cikin gida aka zo aka samar mana wai wani abu shi boko haram da wasu wane ne kungiyoyi ga sunan wai da suna addini suna yanka wuyayin mutane suna wai Allahu akbar wannan an samar da shi ne makiya addinin musulunci ne suka samar da shi don mai don bata suna addinin musulunci to amma an ki ko an so addinin nan zai rike duniyan nan su azalumai abinda suke tsoro in sun gan mu cikin bakaken kaya muna ka ya Hussein sun amma ne juyin mulki zamu yi la ba haka muke nufi ba mu muna nufin al'umman nan ta fahimci ba daidai ake ba ta tashi ta fara gyara shi ko gyara ba ɗaya rana ake yi ne ba misali alasabil misali wanda ya san garin yamai da shekara hamsin da suka gabata yau in ya zo ya taso ya ga yamai ba zai ce yamai yake ba ai ba ɗaya rana ta zama haka ba to da kaɗan kaɗan ake tafiya to abinda ake nufi a samu waɗanda suka yi foundation to saura sai su zo suna ɗorawa in Allah ya so da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za a kai ranar da al'umman nan gaba ɗaya za ta ce ta kifa ita addinin ta za ta yi wasu na alakanta kashe-kashen nan da ake fuskanta a ƙasashe irin namu da rashin adalcin shugabanni na akwai rashin adalci shugabannin tabbat in rashin adalci akwai shi yanzu ga mu nan ba mu da hanyoyin ruwa garin nan babu inda ruwa zai fita zalunci ne wannan zalunci ne na shugabanni su suka ɗauki amana suka ɗauki alkawari za su ji da ɗan nishar daɗi misali zai shi daɗi zai walwala to wani daɗi muka ji Wani ruwa suke cika mana gidaje hanyoyi babu gota a wani duniya aka yi garin da babu gota yau nishar ba mu da hanya ta mota ko guda ɗaya hanyar da ta raya ƙasan nan ka ce mini hanyar gayyace saboda babu bodar da take eh, babu faranciyar din da take shigo da arziki kudin shiga a ƙasar nan irin gaya to yau gaya babu hanya iraniyon da ya gina nijar da shi aka raya nijar hanyar iraniyon yau babu ita amma mutanen nan sun yi mirsisi ko a jikinsu sai wadaƙa suke da dukiyar al'umma to ko ba daɗe ko ba jima insha Allah zalunci zai kare siyasar duniya ga ta nan yadda take hakika mai addini sai dai ya yi bara irin wannan lokaci mun yi kukan an rike mana malaminmu maulana sharfuddin said ibrahim al-saksaki hafizahullah ko tsawon shekara shidda yana tsari an kashe masa 'ya'yansa shidda matasa duk 'yan jami'a an kashe masa almajirai sama da dubu a yanzu da ake malam yana da harsasai a cikin jikinsa wajen arba'in da shidda an yi an kare kotu ta sallame shi ta ce bai yi laifin komai ba amma har yanzu zancen da nake maka siyasar azzalumai na yan zub na mashaya jini sun hana bawan allah na fasfo bale ya je neman magani an hana shi fasfo ɗinsa to da ka muna kira ga masu hankali su sa baki don fitinan nan in ta wuce haka to kowa za nemi wurin zama ya rasa ba fata muke ba Allah ya tsari Allah ya kiyaye don haka da kwanciyar hankali da lalama da bi kowa a bashi haƙƙinsa sannan ne ake samun walwala sannan ne ake samun ci gaba ba sai waɗansu sun handame daga su sai matansu ba a wannan lokaci dole ne wani ya shiga daji ya ɗauki bindiga ya ce zai kwaci haƙƙinsa ga watan muharram ya zo daidai da al'amarin da ke wakana a kasashen duniya musamman ma afghanistan me za ku ce shi tunda shi ma ya shafi musulmai duk abin da yake faruwa na ce muku a gabas ta tsakiya azzaluman kasa da kasa 'yan ina da kisa na kasa da kasa 'yan ta'adda na kasa da kasa mashaya jini waɗanda su suke kaɗa ragamar duniya har majalisar ɗinkin duniya da ake magana su suke rike da ita su suke kaɗa ta su kaɗai suke da damar hawa kujerar naƙi ai kaga ba tsarin hankali ba ne to wayannan su suka samar da wannan fitine fitine fitine da wannan kashe kashe don bata sunan addinin musulunci saboda sun san ko ba daɗe ko ba jima al'umma za ta dawo ma addinin Allah ta'ala kuma addini zai jagoranci duniyar nan in Allah ya so ya yarda suna bata sunan ne wai don kada wannan ta tabbata to sai ta tabbata sun ki ko sun so in Allah ya so yarda sai dai ba zan ce muku lokaci kaza ba Allah ba a sa masa lokaci to da wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman wakilar mu a nana Zainabu ahmadu ni Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya to ina ka kuma hada wani ne ma karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran